Amfani da wuta ba zai kawo ƙarshen tayar da kayar baya ba na Fulani a ƙasar nan, sai an haɗa da sulhu tare da warware matsalolinsu shine kaɗai zai zama mafita, in ji shugaban kamar ƙungiyoyin Northern Consensus Movement. NZM Dr. Awal Abdullahi Aliyu shugaban ya bayyana haka ne a ranar Laraba biyu ga watan uku shekara ta 2022 a inda wasu daga cikin shugabannin kungiyar ta kasa tare da shugabannin kungiyar 'yan kasuwa ta kasa na Arewa suka jima mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Usman kai su ban girma a fadar sa da ke cikin karin Katsina. Mun zo ne domin mu yi a akan abin da muka yi a baya kuma a matsayin uba dama ka ce duk abin da yake nan mu zo mu sanar idan eh, muna da matsala mu faɗa idan nasara muka samu mu zo mu faɗa domin a yi mana addu'a kamar yadda aka saba kuma eh, a gadin ɗinmu a dora mu akan hanya saboda mu muna iya yin kuskure amma duk wanda Allah ya baiwa shugabanci to Allah ya kan bashi hikima da fikira da basira ta jagoranci ta kuma dora duk wani wanda yake mabiyi ne akan hanya don cin nasara ba tare da samun kuskure ba. Dr. Awal ya bayyana ma mai martaba sarki sun zo ne tare da bayyana mishi irin shirye-shirye da kungiyar take yi na wani taro na kwanaki uku da za ta gudanar na fulanin Najeriya da Afirka wadda kungiyar za ta yi kuma take gayyatar mai martaba sarkin. Kazalika ya ce sun gayyato haɗo-haɗo guda ɗari biyar da da hamsin shida daga dukkanin jihohin ƙasar nan wanda za su yi zama da su a kuma sun gayyato sarakunan Fulani daga kasashen Afirka wanda suke makwabtaka da Najeriya. Bayan nan mun yi magana da su wan umar akan wannan taro da muke shiri sun amince cewar za su zo wannan taro kuma mun gaya musu mun cewa wa mai martaba sarki albasa domin ubanmu ne muna alfahari da ke muna takama da kai sosai muka ce muna sa ran za mu zo mu nemi alfarma mai martaba sarki zai mana alfarmar kasancewa uban taro a wajen wannan taro da za a yi eh, na wa'annan eh, eh, ardodi da sarakunan fulani da kuma muna da ƙungiyoyi 65 na fulani masu rijista da cac shi ma mun zaɓo mutum biyar biyar da kowace ƙungiya za a zo a yi taro na kwana uku a abuja first lady ta ita ma ta amince za ta halarci wannan taron a wannan lokacin domin neman mafita matsalolin da ake fuskanta. Ya ce za su gudanar taron ne a ranar 21 da 22 da 23 na watan nan da muke ciki. Daga ƙarshe ya gode ma martaba sarkin tare da yin roƙon a gare shi da ya saka baki akan biyan su kudaden diyarsu da za a biya na ɓarna da aka yi musu lokacin zanga-zangar NSAS. Shi ma na shi jawabin mai martaba sarkin ya nuna jin daɗinsa akan yadda wannan kungiya ta ɗauki nauyin shirya wannan taro ya kuma ba su tabbacin cewa insha Allahu zai halarci taron. shi ma da yake tsokaci jim kaɗan bayan sun kammala ziyarar su a fadar mai martaba shugaban 'yan kasuwa na jihohin arewa alhaji ibrahim muhammad 86 ya ce zuwa matsayinsu na shugabannin kungiyar 'yan kasuwa su ne wannan taro da za a yi zai taimaka musamman a yadda rashin zaman lafiya ya kama su cikas akan harkokinsu na kasuwanci. ka rashin zaman lafiya na ƙasar nan musamman arewa ya fi jima 'yan kasuwa don 'yan kasuwa su suke kira dukiya a hannunsu yawan jama'a 'yan kasuwa ne kuma ko ina yan kasuwa suna wajen in ka duba duk wasu kinafir da ake da wasu hari da ake kaiwa a kasuwanni mu akan hanya a cikin shaguna duk zaka samu yan kasuwa ake jima kuma yan kasuwa su suke da kashi saba'in ɗari na ikonomi na kasa wanda in kasuwa zama lafiya in yan kasuwa suna zaman lafiya zaka samu kowa na walwala yadda ya kamata amma zuwan wannan abubuwan da yake faruwa na rashin zaman lafiya a yankinmu nan kowa ya ga yadda harkan mu ya kuma baya kowa ya ga yadda 'yan kasuwa suka shiga rudani yadda kowane ɗan kasuwa yanzu ba maganan ya samu riba ba ne maganan cin jarinsa yake wanda ma inda yake zaune lafiyan kenan saura kuma wanda suke zaune ma gaba ɗaya an tamfarin filin shagunansu filin kasuwancinsu inda suke neman abincin gaba ɗaya an sa mutane ɗarɗar a cikin zukatan mu. shugaban kungiyar ya samu rikiyar wasu daga cikin shugabannin kungiyar 'yan kasuwa ta jihar katsina daga ciki akwai shugaban kungiyar alhaji lamisu gafai babban sakatare janar na kungiyar 'yan kasuwa na arewa maso yamma alhaji aminu lawal da dai sauransu.